tamboyi akan makalla mai tambayar ruku tana cewa ya ce idan tana haila yana halatta idan malamin da zai karanta mata alkur'ani ta dauka da duba ita duk karatun da an kai tana ina ya ya kamata a ce an wuce wannan ga matan da ke sauraren karatu a wannan gani mata mai haila ya halatta ta ɗauki ƙur'ani matuƙar za ta zo makaranta a karanta sheta ko ko ita in za ta karanta amma idan ba makaranta za ta yi karatu ba ko ba karantarwa za ta yi ba to ba za ta ɗauka ba illa an ta kula alima au mutallima Allah gane da mu aka makallawa sai mai tambaya ta gaba tana cewa ta ce adda kishiya sai zaunan kishiya ba ta cika sallah ta ce to ana aka makallawa mijinta ne sani ba yana halitta ta faɗa ma mijinta to ita ne da ba ta shi kishiyar nasiha ta faɗa mata ce ke zai cika sallah ina gani ke ba ta cika sallah in ta ce ba ta yi sallah sai ta faɗa mijin don bai yi wa ka faɓa naka batta in ka ga nata gunke ta kuma ka san ɓanna da kai ciki saboda haka in shi miji tana cika sallah ita ba ta cika sallah ka ga miji ta ba tankar abokin zaman ta na ba don haka sai ta tafi da wanda bai cika sallah can a yarar katani shi ko shi biɗo bai cika sallah nan sai zama daidai a akwai masallawa sai mai tambaya na gaba tana cewa idan wani abin horin ciki ya same su suna iya haɗa mata su yi walima kamar su dinga karatun alƙul'ani da wani karance-karance kamar ne haka dai ta ce a kan masallan to kuna son a ce ku koma mata masu irin yawon wa'azi ko a'a idan dai aure na babu laifi ga mata su haɗu wasu wasu ko akwai yara in dai bujum abin nan ƙanana ne ba su kai murafikai ba ba matsala tsakanin su da dunduwa suna iya bugawa sannan kuma yan akwai wata mallama ta tana ta yi ta su wannan ba illa amma ba lasifika ba domin yanzu mata sun waye yanzu haka akwai wata mata wadda ka tafsiri da lasifika ta da komi cikin garin kano mazauna kano sun san haka ko babu lafi da kada komai da mutane suna kara tafi eh eh ana ko gama kuɗi da wannan a ah, su haɗu gidan da su kamar da aka ce su haɗu nan guda su sa ta musu nasiha ko kuma ko sun guda amma ya zama suna matan zalla ko da akwai yara maza ta su kai murafikai domin akwai hadisi cikin muslim mata sun kaso da angaya sun kaso ma wuri sun dawo daga wurin bukin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai jizi da sai sai ta sai tarbiyya ta ce an tun min ahabbin nas ilayya ku ne su yi mutane gare ni misa don sun dawo daga wurin mutum aure saboda annabi yana ba shawa aure annabi yana son a yi aure Allah taimake mu akar makallawa sai tambaya ta ƙarshe wata mata ke tambaya cewa bayan ta haihu jini na zo mata sati biyar sai ya ɗauke bayan sati biyar ta yi sati biyu sai jini sake dawowa ta ce ana akar makallawa tunan su da Allah ta yi mata bayani to sati da ya fi kwana 60 ko to an ƙara sati biyu kwana nawa kenan eh wannan kwanukan da ta yi na sati biyu cikin tsarki na ko eh? to wannan kwanukan da ta yi na sati biyu za ta tsallaka su ba su cikin ƙida ta kwana talatin da biyar da jini ya ɗauke an samu tsarki ya zo mata bakwai biyu yanzu in ya koma dawowa kwana nawa a cikin kwana ce kwana ishirin da biyar to in ya kwan ishirin da biyar bai ɗauke ba to ba ta wanka ba ta sallah sai ya kai can in ya ɗauke sai ta wanka ta kama sallah in korar da ya zo mai koma ɗauke sai ta wanka ta kama sallah Allah gane da akan makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a ranar lahadi insha Allah akwai walima wadda za a gabata a garin birnin kebe masallacin juma'a